Aka take do Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko daga muhimman kanan nasu. ana cikin bikin ranar duniya ta yaƙi da miyagun shan miyagun ƙwayoyi a yau 26 ga wata a da kwaro kotu ta ba da umarnin gudanar da aikin ƙona miyagun ƙwayoyi da aka kama a wannan shekara za ku ji shugaban kotun da kwaro a cikin labarin namu gasar ƙwallon kafa kani iventura a wasan farko ƙungiyar mena ta niger ta tashi ba ci ta da ƙungiyar farawan ta masar a tanje za ku ji mena a cikin shirin mu na musamman kuma za ku ji ƙara haske kan kundin hukunta da kuma kundin tsarin hukunci. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina biyun ɗaya gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 23 Kani Ventura a Morocco ta soma a ranar Asabar 24 ga watan Juni. A jiya a Tanje cikin rukunin B Mena Ventura ta Nijar a karawata ta farko sun ƙare babu ci tare da farawan ta ƙasar Masar a cikin wato da kirke da kambun mu saurari kocin mena a Zakar Ya'u Ibrahim a cikin rahoton wakilayar mu ta musamman Salamatu Kadiri a Mun samu shiga mai kyau mun gamsu da wasan da muka buga mun tashi baram-baram. Yanzu za mu mayar da hankali ga wasa biyu da za mu buga musamman wacce za mu buga ranar 28 ga wata tsakaninmu da Gabon. Za mu iya mu domin samun nasara da zai kai mu karawa na kusa da na ƙarshe. Muna jiran buga wasa ta ƙarshe tsakaninmu da Mali. Abin tuni dai shine rashin kasancewar Philip a farkon wasa ya ɗan rikita mu saboda zazzabi ne ya kama shi 'yan awowi kaɗan kafin a fara wasa sai da muka sake tsari. Amma duka da haka ba mu rasa wasa ta farko ba za mu ƙara himma da ƙoƙari a wasa da za mu buga nan gaba. A wannan ranar 26 ga watan Junin shekara ta 2023 ake bikin ranar duniya ta yaƙi da miyagun kwayoyi kotun da ƙwaro ta yi amfani da wannan dama domin ƙuna miyagun ƙwayoyi da aka kama a shekara ta 2023 bulama mamma makaɗa shugaban kotun da ƙwaro ya yi tsokaci bayan bikin ƙuna waɗannan miyagun ƙwayoyi a cikin rahoton Adamu Umaru. wannan shekara an samu kimanin kilo 88 da ɗan ɗugu na wiwi ƙwaya tetramol 9,901 da 558 exol hudu. wannan nasara da aka yi jajircewar ma'aikatanmu na polis da na gendarmerie na yanki namu ya kasance kamar wuri ne na transit a hoto daga gusum a kai ta makwabtan mu na yamma da na arewa kuma wasu akan hanya a saidar da su to da yawa wasu kwayoyin da aka samu sun huto ne da niyyar a ketara su zuwa yankin abalak yankin buza zuwa yankin keta allah ya ba da sa'a jami'an mu suka gwada kwazo da hazaka suka samu nasara bisa kansu Al'ummar Nijar na shirye-shiryen sallar layya sai dai a zandar an lura da yawaitar ƙananan busashe to sai dai kuma masaya ba su kwarara. Ali Keta ya hiranta da Abdulsalam na kakale wani mai kula da kasuwar busashe a zandar. makwabtanmu Najeriya yau in ka ɗauka darajar naira ya ka na ƙasa a cikin cini. Na biyu yamma ƙasar Cote d'Ivoire hanyar da muke bi mu shiga ta burkina yau babu tsaro a kullum tashin hankali na uku in ka ɗauka hallo koridor kin da yake shahin ma senegal na ita kanta senegal kin ga halin da take ciki in ka lura tattalin arzikin duniya ya ja baya kuɗi bai ya yawo yadda ya kamata kamar shekarun baya mu ana mu tunani kaji dalilai mu kuwa in an ce masayanmu na nan cikin gida ba a hudawa kaga abin zai kawo tarnaki a cikin kasuwanci mu nan gida shine shi kuma in ka ɗauka kamar ago jika hamsin sattin saba'in tamanin sai ɗari da ɗan wani in ya huce ɗari biyu da wani sabu dama raguna ne da ake ca na hudda ƙasashen waje kenan namu na nan gidan cinikin na gida ne shi kuma cinikin gida bai iya wadatas a wannan lokaci na rankin layya. Ƙungiyar 'yan mata domin lafiyar iyali IGFRSR da ke da abokan hulɗarta sun shirya daga ranar 25 zuwa 26 ga watan Juni a Yamai da wani dandalin ƙasa kan batun mata kan lafiyar iyali da kuma matasa a cikin makarantu. Khadija Idani shugabar ƙungiyar a cikin rahoton Zainabu Abdu. Babban taron bayar da shawarwari na matasa ne na ƙasa kan binciken ilimin kiwon lafiyar matasa da masu tasawa a makaranta. Cikakken sanayya saman lafiyar matasa a cikin makarantu. Littafi ne mai zurfi da ke taɓo batu kan ƙanjamau, cin zarafi a makaranta, kula da tsaftar haila, sanayya da kariya kan cikin da ba a shirya ɗauka ba. Duk dai abin da ya ƙumshi alaƙa da lafiyar aihuwa. Eh, zan iya cewa tattaunawa ce da ke tabo duk abin da ya shafi sauyin halitta don ya zamanto dole. Kenan dan shi ne muka shirya wannan taron don sauƙaƙa tattaunawa tsakaninmu matasa da ƙungiyoyin matasa. Jeune et organisation de jeune. To daga batun lafiya sai kuma lafiyar kuɗi, Bankin Duniya ya amince da wani ƙarin tallafin kuɗi na dalar Amurka miliyan 230, kimanin kuɗin sefa miliyar 140 domin shirin ƙara kyautata koyo ta yadda za a samu sakamako cikin sha'anin ilimi a Niger Lir da kuma rakiyar shirin koyarwa da azuzuwan wato da kuma shirin kawar da azuzuwan zana da gwamnati ta ɗauka. Wannan shiri zai taimaka wajen fuskantar ƙalubale ta fuskar ilimi ilimi a tsawon shekaru shida masu zuwa da karfafa samun ilimi da kawar da wato da kokuwa domin samun ilimi mai inganci wajen koyarwa da yanayin karatu. Dandali kan sabuwar yarjejeniyar kuɗi ta duniya ya kammala a makon da ya wuce a birnin Paris na Faransa. da ya haɗa gwamnatoci kusan 40 domin yankurin fuskantar matsalolin wasu suka da kuma makomar son yanayi wannan dandali ya taimaka wajen cika gibi ko kuma in ce wannan dandali ya kamata ya taimaka wajen cike gibin da ke tsakanin kasashe matalauta da masu arziki sai dai bai taka rawa a zo a gani ba a cewar masanin tattalin arziki amadu ibrahim lushe da ke faransa ta a cikin rahoton tanan fude ahmed Sakamakon da za a rike na babban taron sabuntawar yarjejeniyar kudi ta duniya samar da sulhu tsakanin kasashe masu arziki da kasashe matalauta domin bai yi wani tasiri ba ko da an samu ɗan ci gaba ga ƙasashe matalauta. Niyyar bankin duniya cikin wannan yarjejeniyar soke biyan bashi idan bala'in yanayi ya faru. sanayoyi ga kasar Senegal da ta samu ta girka hulɗa mai daidaito nato da wani rukunin ƙasashe masu shuni na arewaci da wasu bankunan hulɗa domin cimma gurinta na kaso 40 cikin 100 nan zuwa shekara 2030 ƙasar zambia da ta samu sake daidaiton bashinta amma duk da wannan shigar alherin babban tsarin da aka yi domin sake akalar kudin duniya ga samun cin moriyar kasashe matalauta da lamarin yanayi suna jiran samun sifantawa. Firaministan ƙasar Nijar Uhumudu Muhammadu ya karbi a ranar 23 ga watan Juni da rahoton ayyukan shekara ta 2022 na hukumar daidaita sadarwar yanar gizo da aiki da wasiƙu RCEP da madan BT Aishatu Habibu Umani ta miƙa. A cewar wannan rahoto alƙalaman hada-hadar shekara ta samu ta masu kamfanon sadarwa sun karu da kashi hudu cikin ɗari kuma ya cimma kusan fiye da sefa miliyar 278 tare da adadi na shigar salula da kashi 63 cikin 100 da kuma adadin shigar intanet da kashi 37 cikin 100 a bangaren aiki da wasiƙu muhimman kamfanoni uku sun samu kudade fiye da sefa miliyar biyar duk da cewa akwai kamfanonin da ba su da lasisi. An yi wata ganawa a ranar Asabar a Yamai tsakanin hukumomin yankin Agadas kungiyoyin ONG da kuma kungiyoyin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya domin yin raskuna kan alƙaluma ko alƙawuran da aka yi na magance matsalar bakuncin haure. magaji mamman dada gwamnan agadas tawar tarho a cikin rahoton anise karim Mun yi raskuna bisa abin da ke akwai da waɗanda suka yi muna alkawari. Sai dai mun yi la'akari abin da muke da shi a hannu bai isa har zuwa ƙarshen shekara. Mun yi kira ga abokanin hulɗa masu hannu da shuni su ka taimakon su. Mun samu tallafi akwai waɗanda suka kawo taimakon magunguna. An yi alkawarin sabon famfon murtsatse da kuma kayan asibiti akwai wata kungiya da ta ɗauki nauyin mutane dubu hudu a tsawon watanni uku yanzu mun yi wata ɗaya sauran wata biyu duka bakin hauren da suke zuwa muna ƙoƙarin dafa musu a cikin abin da muke da shi a cibiyoyin oem muna da bakin haure wajen dubu biyar tsakanin asamaka alit dirku da kuma agades mu mu shine a rage samun bakin haure a yankin Agadez ta yadda jama'a za su samu sauki. To rahoton da ya rage mana kundin hukunta da kuma kundin tsarin hukunci dukkan su kundaye ne na shari'a da ake yawanci ji a lokacin shari'a. mai taimakawa babban alkali na kotun maradi zabairu musa waɗannan kundaye biyu suna taimakawa juna kuma su ne ake tafiyar da shari'a ga waɗanda suka aikata laifuka a nijar a cewarsa a cikin rahoton muhammad mamman. Penal Code kundin hukunci kundi ne da ya kumshi jimillar dokokin da ke tana da hukuntawar laifuka a fuskar shari'a. Ko da ana samun wasu dokoki masu hukuntawa da ba sa cikin Penal Code ɗin. Amma wannan bisa nau'i ne na musamman. Dokoki ne na musamman da ake samu rarrabe. Amma mahimmancin dokokin hukuntawa cikin Penal Code suke. Shi kundin tsarin hukunci fa. Kundin tsarin hukunci code de procedure penal shi nuna hanyar bi yake don a gudanar da ci gaba umarnin da ya bayar a shari'ar harakokin da za a hukuntawa kenan kowane laifi da code penal ya tanada kundin tsarin hukunci na zayyana yanda za a bi domin ci gaba na bin umarnin don yin shari'ar lamarin kenan ana iya cewa waɗannan kundin shari'a biyu tare suke ko sun bambanta eh, kwarai kwa bayanan rawaitawar duk ɗaya ne don ko an penal code ya tanada hukunci na wani laifi domin a yi hukuntawar sai an komo wajen kundin tsarin hukunci don ko shi kundin tsarin hukunci kamar yadda sunansa ya nuna ne hanyar da za a bi yake nuna a nan nijar tsakanin waɗannan kundin shari'a biyu wane ne aka fi amfani da shi wajen hukunta jama'a domin yin shari'a buyin duka tare da juna suke penal code da kundin tsarin hukunci don ko da zaran an ce penal code kundin hukunci to an ce kundin tsarin hukunci code procedure penal an muka ɗau misali laihin sata penal code kundin hukunci ya tana da hukuncin domin samun hanyar da za a bi na ai shari'ar ga waɗanda suka yi wannan laihin sai an komo wajen kundin tsarin hukunci code de procedure penal shi ke nuna yadda za a hukuntawar tun daga binciken tushe na polis na gendarmerie a takaice duka jami'an bincike na tushe da ke bibiyar kawo wanda ya yi laihin a kotu daga kotu zuwa gaban masha'aranta ko gaban zauren hukunta manyan laifuffuka kundin tsarin hukunci ke wallafawa ya nuna hanyar bi dangance da hakan. Har zuwa yau ana amfani da waɗannan kundaye? Eh, hakika kundayen biyu har yanzu ana aiki da su. Ko da an samu wani tsari na kawo gyara da za a wa penal code ɗin da kundin tsarin hukunci duk dai tsarin guda ne a fuskar hukuntawa. Ba wani kundi illa wa'annan biyu. Ko da na ce muku ana iya samun wasu dokoki na musamman nan da can. Amma dai penal code da code de procedure penal su ne kundin turba. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan Sido Kalangu barin haɗa ko da Karima Hasumi Guruza wanda zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci kafin sannan a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.